بسم Da sunan Allah mai rahma mai jin ما يجنقي عما يتساءلون game da me wai suke tambayar junansu anin naba'il azim ai game da labari ne mai girma allazi hum fihi mukhtalifun wanda yake game da shi ne suke sassaɓawa. Kalla sayalamun. A'a da sannu za su sani. na kalla sayalamun. Sannan kuma tabbas da sannu za su sani. Alam abu arda mihada. Ashe ba mu sanya ƙasa ta zama shimfiɗa ba? Wal jibala autada. Duwatsu kuma suka zama turaku? Wa khalaqnakum azwaja. kuma muka halitta ku biyu wato maza da mata? Waje Waja'alna su bata Muka kuma sanya barcinku ya zamto hutu? Waje Waja'alna laila libasa. Kuma muka sanya dare ya zama sutura? na nahara ma'asha. Muka sanya yini don neman abinci? وبنينا فوقكم سبعا شدادا kuma muka gina sammai bakwai karfafa a sama da ku? waj'alna sirajan wahaja kuma muka sanya wata fitila mai tsananin haske wato rana? Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja Ko muka saukar da ruwa mai kwarara daga hadari da ya batse da ruwa? da bihi habban wani bata. domin mu fitar da ƙwayoyi da tsirrai da shi. Wajen natin alfafa da kuma ko gonaki lambuna masu itatuwa sassarƙi da juna. Inna yawmal fasli kana miqata lallai ranar hukunci ta kasance rana ce mai tsayayyen lokaci يوم ينفخ في الصور فتأتون Ranar Ranar da za a yi busa sai ku zo jama'a jama'a Wa وفتحت السماء فكانت ba. aka kuma bubbuɗe sama sai ta zama ƙofofi وسيرت الجبال فكانت سرابا haka kuma tafiyar da duwatsu sai suka zama kawalwalniya inna jahannama kanat mirsada lallai jahannama ta kasance madakata ce littagina ma'aba makoma ce ga masu ɗagawa labithina fiha ahqaba masu zama ne a cikinta shekaru aru-aru. La ya zuƙuna fiha bardan wala sharaba. Ba su ɗanɗanar wani sanyi a cikinta ko wani abin sha. Illa hamiman wa ghasaqa. Sai tafasasshen ruwa da ruwan mugunya. Jaza Jaza'an wifaqa. Don sakayya da ta dace. innahum kanu la yarjuna hisaba lallai su sun kasance ba su tsoron hisabi wakazzabu bi ayatina kizzaba kuma suka ƙaryata ayoyinmu iyakar ƙaryatawa wa kulla shay'in ahsaynahu kitaba kuma kowane abu mun ƙididdige shi a rubuce فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا sai a ce da su ku ɗanɗana don ba za mu ƙara muku ba sai dai wata azabar In muttaƙi na mafaza lallai masu taƙawa suna da babban rabo hada'iqa wa a'naba ne gonaki da inabai wa a roba? da 'yan mata tsarai ku wa ka'san dihaqa da kofin giya cikakke لا يسمعون فيها wala ki كذابا ba sa jin maganar banza a cikinta aljanna ko kuma ƙarya jaza'an min rabbika ata'an hisaba sakamako ne daga ubangijinka kyauta ce a lissafe gwargwadon aikin kowa رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا shine ubangijin sammai da ƙasa da abin da yake tsakaninsu wato Allah mai rahama halittu ba sa samun ikon yi masa magana يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا a ranar da Jibrilu da mala'iku za su tsaya sahu-sahu, halittu ba sa iya magana sai fa wanda Allah mai rahama ya yi wa izini, ya kuma faɗi abin da yake ya dace daidai. Zalikal yawmul haqqo Wannan rana ce tabbatacciya ta gaskiya. Faman شاء اتخذ إلى ربه مآبا don haka wanda ya ga dama sai ya riki kyakkyawar makoma zuwa ga Ubangijinsa. Inna anzarnakum azaban qariban yawma yanzuru al-mar'u ma qaddamat yadahu ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا lallai mun yi muku gargaɗin azaba ta kurkusa a ranar da mutum zai ga abin da hannayensa suka gabatar na alheri ko na sharri kafiri kuma ya rika cewa ina ma da na zama turbaya